a yau ne wasu yankunan bakin wake su biyu da kuma ke san cewa mata ne suka kutsa cikin jami'ar maiduguri inda suka tara babban da ke jikin su suka halaka mutane uku da raunar ta guda goma sha biyar wannan tashin bom din da ya auku ne a daidai lokacin da ake kokarin sallar asuba a wata masallaci da ke tsakiyar anguwan ma'aikatan da ake kira kwatas inda nan ne wurin take dauke da bom din na farko tara bom din da ke cikin nata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku ki har da wani profesa na jami'ar yayin da wanda take dauke da bom din na biyu ta tsallako ta katanga ta shiga jami'ar gwada jami'an tsaron da ke jami'ar suke kokarin tsaye da ita ta ki tsayawa sannan ta tada bom din da ke jikin nata ta kashe kanta da kanta ba tare da ya taba kowa ba illa lalata wasu motoci da ta tsaya a kusa da wurin wannan ne da ya bada adadin mutane biyar da su yankuna bakin waken guda biyu da kuma guda goma sha biyar da yanzu hakan kace suna karban magani a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri na dai samu damar shiga jami'ar Maiduguri inda kuma muka ziyarci wannan masallaci da zai idanu na yadda lamarin yake kamar haka yanzu haka ina tsaye ne a cikin ah, masallacin da aka samu tashin borno da safe a cikin jami'ar maiduguri yanzu dai ba abin da mutum zai gani a wannan masallaci illa rushewan gini ga kan wannan masallaci ya tashi ga kuma za ga duka ta ku haka azbe ga wasu bangarori da alamun jini na alamun mutanen da wannan bam din ya rabanta ko kuma ya kashe sakamakon tashin wannan bom na sallar yau da asuba shi ma mataimakin shugaban jami'ar maidugurin profesa abubakar jodi ya tabbatar da akwai lamarin wanda kuma ya shaida gwamnan jihar borno cewa an dakatar da jarabawan da halin yanzu ke gudana a jami'ar a yau kaɗai don sami samu damar duba al'amuran da irin basira So two of those that are taken there are critically ill One of them I understand was taken to the operation where to hear the outcome and then yace muna da mutane guda goma sha biyar da suka samu raunuka a wannan masallaci wanda yanzu haka muka kai su asibiti ana masu jinya amma guda biyu daga ciki sun ji munanan raunuka kuma ɗaya ma yanzu hakan amma sa shi a ɗakin tiyata sai dai har yanzu ba mu samu bayanin halin da yake ciki ba. Uh, ya ce an dauki kuma wasu mutane guda biyu a mace asibiti sannan daga bisani aka gano gawar professor mani ma ba ma kai shi asibiti ba yana nan za mu yi jana'izan su nan gaba kaɗan ya ce ɗin kuma ta tsallako katanga ne tana ƙoƙarin kutsawa cikin jami'ar amma ba ta samu nasarar yin hakan ba dan jami'an tsaro sun katse mata hanzari inda bam ɗin ya tashi da ita shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya ziyarci wannan jami'a inda ya jazanta wa jami'ar game da wannan rashi da suka yi within the university community here you might get as many as 30 to people students and members ya ce na san wannan jami'a na ɗauke da mutane kusan dubu talatin zuwa hamsin wani ya da ɗalibai da kuma ma'aikatan jami'an allah da ya takaita wannan abun duk da cewa ba ma so mu rai ko da guda ne amma a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da sa ido kan yadda al'amura ke gudana wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan tashin bom din a cikin jami'ar maiduguri wanda hakan ya sa aka dakatar da rubutar jarabawan a yau haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.